والسلام على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين وعلى كل من صار على منواله واهتدى بهداه بإحسان إلى يوم القرار والخروج وثبات الدين أما بعد إخوة مرسو البركة سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته a wannan yammaci na 28 ga watan da da 6441 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam kuma a cikin baka 22 daidai ga watan 2000 da ainihin wato 20 mun haɗu a wannan katafaren wuri a wannan birni na zandar jihar da magaran saboda kamar da muka ji mutai tura murna da farin ciki da buɗe wannan wuri na bauta ma Allah Sheikh Abdullah bayanai masu tsada da yi mana kan abubuwa masu matuƙar muhimmanci gode ma Allah kan ni'imar bauta mai gode ma Allah mun ba ka yi wa sai mun abu mun dunkule mun ture mun mulmule mun zama sun tsiya yin ke tsaya saboda abu ne sananne ya sa ɗaya ba ta cin taliya jarraba su da ne za ta iya ci saboda a zama abu ɗaya sunanka mutum amma ka kalli kanka da kanka abubuwa ne suka haɗu suka yi kafin ka zama mutum kai sunan shi kai kafa kafa hannu hannu kwankwaso kwankwaso amma haɗuwa suka yi don samar da mutum guda ɗaya haɗin kai rigar da za ka sa kana bukatar ainihin yadi kana bukatar tela kana bukatar in ka ga dama kwado ma har ma da linzamin sa dan dai a ta da wuya ɗaya. ka ga haɗin kai in kana bukatar ka ci abinci a gida in shinkafa za ka ci sai ka je ka sayo shinkafa ko kuma kana da shi a je mai kayan miya mai magi mai manja mai kaza mai mai mai na kake so ka samar ne kwan abinci ɗaya kuma ka zo gun matar ka za ka ce wance ba ni shinkafa ta ba ni alayyar wannan ba ni tumatir nan aka zaka dinga faɗa ba ni abinci za ka ce kuma ɗaya ne misali motar ka na bukatar haɗin kai akwai ɓangaren inji akwai ɓangaren ainihin wato mechanic parts ke suke faɗi misali aljanibul mekaniki waljanibul muharriki haduwa suka yi a takaice wafi lardi ayatun lilmoki wafi arzikin sosai cikin kasa akwai aya a karatun kushin baku da hankali ne Ƙasashen turai kafin su yi mana rugu da suka haɗu taron da suka yi da ake kira taron berlin a almaniya a 1884 a tarihi ko a karkashin otton bismarck haɗuwa suka yi suka ce da ƙasashen ke faransa ke rike nijar da kaza kaza kaza barayi malam ke kuma ke fara miyagu goma sai sun matu su yi shaɗin misali idan ka shiga dokan jeji in ka kalli misali ƙananan dabbobi da gwanki da shazara da irin su mazo da irin su bareyi in suka haɗu suka yi magamami da cincirin to sukan rikita zaki wanda ya tsaya baya dama a ce innama ya akuru zibu min al-ghanam al kenan haduwa ne inda za su shiga teku akwai abin da muke kira da angling full of fish wato kifaye in suka haɗu suka yi yiwu sai su rikita babban kifi na baya ake lakumewa a tarde a haɗe kiran sako ne kan haɗin kai ba zai yiwu ba ne idan ba masu mu samu galaba da nasara bayan da suka kacaccala caccala suka warga za mu suka tambaɗa mu suka yi abin da ya kamata lallai akwai bukatar mu haɗu in ba don an haɗu ba ai da rage masallacin wani dattijo ya zo mutuwa yana kwanci ci da 'ya'yansa guda goma ce ku zo wa'azi zan muku ba zan ba ku aya ko ba ku hadisi amma kowannen ku ya ce tuwo da ainihin Ita ice zai ke busashi na farko ya kawo na biyu ya kawo na uku kowannan zanduna nawa kenan ya ce duk ku ɗaure da suka ɗaure ce suka awal karya su ya yi kici-kici ya kafa da su ba sani ka ba su suna an kana so awal sani salisu mm-hmm. rabi'u tuko mm-hmm. hamisu sadisu sabi'u hamilu tasi'u ka ku tsaya wurin a wani kariya a yi ci baba ta ba. sani kariya dukkansu ita duk hukuncin su kowa a ɗauka kariya kowa kariya ya ci to me ya sa kai awon wani ta zaki ba ya haɗa zaki ya a haɗa suke na tafa kariya ya ci da karatu ne sani fa ya ci to abinda ya kasa faruwa a kansu a dalilin curewa da haɗewa shine zai kasa faruwa a kan bayan gwamnati wannan ba karatu ba ne da kuka raba su kun karya su abinda zai faru da kuke ta'abar rimahu idan jama'ana takalturan wa idan ta takalturan ahad wannan karar maganar malam ne kan muhimmancin mu haɗe mu dunkule mu ture mu so juna amma ni abinda zan ƙara kalato wasu hadisai dai kan masallaci wanda nake so a gurguje a matsayin ta'alifi farko masallaci shi ne dandalin farko shi ne komai namu Allah ce fi buyutin azinan lawa an turfa a wayin hukar fi hasmo a cikin wasu gidaddaji da Allah ya ba da izini a ɗaga turfa da suka ce ana ɗaga masallaci ta fuska biyu akwai arraf'un maddi wa raf'un manawi ɗaga masallaci almaddi shi ne gini mai kyau هألكن تجين أجاراش هذا رفع الرفع المعنوي شين أتكرر عند أنا دم صلاتي ليك جرمن زندر لا أكرر أنك شيش ترك الدول اللي أراي مصلاتي النام سنفك كسن يا مصلاتي سنوا مالك بالضمج مالك بن أنس ابن أبي عامر اليحسبي المدني namuna malik alhimyari a asalinsa misali limamin duniya shafi'i na cewa idan dukira al'ulama fa malikunin najar in an ce malamai to maliku tauraro har sai da ce shi daga littafi da ya kai muwatsa inganci ba aka ce idan baka da sai bukari ba ne <laughs> so sunan da kuka sake kuma ci mukan rasa sunayen abubuwan kirki zuwa ga mutanen kirki to muna fata a kiyaye wannan a gidajen da Allah ce a daga ayin gini an daga a raya wurin da sallah da ibada ɗai kenan na biyu Allah ya ce inna ma ya amuru masajid Allah man amana billah akhir wa aqama as-salat wa ata zakat wa lam yakhsha illa Allah فعسى أولئك أن يكونوا المتدين سورة ترى آية من البشر التوبة إنما باقوة بني سجد التوبة باقوة كراية مثل الله بابو إنما للحصر والقصر كأي وأن ذكراية مثل الله سيون دي إيماني لله Allah ka samana cikin shi sannan kuma ya yi imanin da an lahira ya tsayar da sallah ya ba da zakka bai ji shayi da tsoron kowa ba in ba Allah ba waɗannan su ne shirayu Allah ka samu a cikinsu bayan mun ji wannan sai wasu hadisai kamar guda uku ko hudu da nake so na karkare ba na so na ku ji su da kyau qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama man bana masjidan lillahi bana Allahu lahu na'am Allahu lahu fil jannati mislahu hadisi na Na nabi ce man duk wanda ya gina masallaci amma sai sai dan Allah aha to nan ne matsala dan wa ka gina ai da ma a unguwarmu. duk sun babu irin nan wani farko kenan to ka fa ka da kudin ka aikin banza baban giwa Allah ya kashe Allah muka yi don shi shi muka sai da mu shi ta ce wanda ya gina masallaci dan Allah to Allah zai gina masa irinsa a ina a aljanna la ilaha illallah a aljanna to tambayar ita ce tunda ce man duk wanda ya gina masallaci sai kirista ya gina masallaci ya ba mu shi mana da nuladan a ta man aka ce sai mu ce to ai ai wannan hadisi آية فيك ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا أرضا وأن هذا كافر شر من كرب الأيت يجوز فما إذا كافر يجينا من صلى الله عليه وسلم أي صلى الله عليه وسلم ما تنبغي ما أعلم ما تنبغي مدينة مدينة وأنا أبي أفهم كم أنا جيري يا شيخ رؤوسا أفهم sarki ne a wace jiha ana kan da jihar ya wuce a wani gari can kafin ka isa benin city eh, kafin ka isa wani sarkin abokin mai martaba sarkin kano a zo bayan allah ya ɗan sarki a mai kuɗi ne mutum sai gina masallaci ya sanya masallacin masallacin a dubai abokinsa muka rasa sarki wajen motsa masallaci ina kallo ga a ado yana hukuba da hausa aka fasara zuwa a ingile da gaba shi ba kahirin yana kan kujera yana kallo shi ne ba ya aiki ba to zaka tilasta masa ne da aka kare sai muka fi ka amma ya kamata mu je gurin wannan mutum mai masa muna zuwa sai to ai sarki ya ce da ne duk wanda ya gina na Allah gida zai je aljanna ni ina jira mutuwa ne kawai mai yi wannan aiki ya ganka yadda shi ran tana mutu ne kawai sarki ya ce duk wanda ya ba da ruwa zai shiga to duk na ba mutanen garin mu ba da muka gane dalilin rashin musulunta da matarsa wallah ta yi kutu-kutu ta yi fiƙi-ƙi fiƙa ko ba shi da ƙarfin zuciya abinda da ke cewa da ku kafiri ne ya gina masallaci mun yi sallah sai ka ce ma mana sallah sallah mu ta yi kun gani yanzu kaddara Allah ya kiyaye sai karuwa kilaki bakar na ƙoron gari ta fara rayuwa sai ce ga mata malam na gina masallaci ga ki a ta mana addu'a har kan mu ta haɓaka har ka ta haɓaka? Alhamdulillah tambayar da nake muku a ka masallaci ƙwarai kuwa ju'ilan liyal ardu kulluha masjidan ba shirin sana kan da misali kenan mambana kan nan ana nufin eh wanda ya gina amma da dukiya ta halar ko musulmi so a shi kaga hadisin na zaburar da muhimmancin bai gina masallaci wannan hadisi imam bukhari da muslim sun rawaito shi imam bukhari hadisi mai lamba 450 muslim hadisi mai lamba 133 mutum hadisin Usman ibn Affan kenan akwai muhimmanci wajen gina masallaci nan ne ake competition ba gina gidan rawa ba ko gidan kallon kwallo za a yi kwallo real madrid za a fata lokaci madrid madrid je ka spain je ka andalusia akwai masallaci a granada a cordoba shekaru ɗari biyar har na samun ƙarfi suka mai da ainihin masallaci suka bar shi a ginin masallaci amma cutu ne iglesia saboda cin mutunci haka suka yi da annalus sana ka mutum ya gina masallaci kuma da wannan hadisi sai da to me ya kamata yi kai da gina ma Allah gina ga kabari na cin kama batun ka ga mutuwa na zuwa hadisi na farko ke na biyu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته nabi ya ce abubuwa guda bakwai mutum zai ce gaba da samun lada sai ce alhali yana kabari yana kwance yana samun lada to me yasa yace wa fi qabri a nuna maka har bayan ya mutu yana samun lada abu guda bakwai waɗanne ne na farko sai yake cewa man allama ilma duk wanda ya ilmantar da mutane ilimi a wata ruwa ilman nafiya duk ilimi da ka karantar da mutane wa'azi da kai littafi da ka wallafa faɗakarwa ya Allah ka mutu muddin an yi amfani da ilimi ko ba a yi ba kana da kamar shugaban ubangiji ubangiji karimi ne mai baiwa ne mai kyauta ne ka yi ma kaɗan ya ba ka lada da yawa balantana kai da yawa kun yi na farko kenan a shi ne nemi ilimin ilmantar na biyu au ajara na hara ko mutum ya je ya samar da korama ya tona rami a dinda samun ruwa wanda ya bada ruwa ya yi dalilin samun alkhairi na uku au hafarar bi'ira ko tona rijiya so ina kira ɗan uwa da ya gina wannan masallaci wani kuma ya sai hannun jari a kamfanin Allah ya gina mana rijiya a ko yi jan roro ta yi ma duk an riga an yi gaba ɗaya complete complete an tara kowai to Allah ya tara muku alkhairi da kai da ni da ke da mu da su za mu iya zaɓar mu yanka yanzu kaga abin da yanzu kirista ke yi sun sa ido kan jiya don ku san da saboda nan ne kake da zuzurutun musulmi fiye da kashe 98 abin yana ƙona hankali za su iya zuwa tsakiyar gundar su gina coci ina kirin ka ana da sharri kawai muka sami ƴaƴan musulmi sun bi su je ka danja kusa da maraɗi za ka samu jinsu da yawa hatta kai an gaya min kirista a wannan jiha an taɓa gaya min a maraɗi suka taɓa gaya malaman addini da za ku je wa'azi ba ku da mota to ku za ku ba ku aron mota amma a motar ko rubuta yesu ne mai ce cin mutunci da kasar ganin idan masu kudin mu shaɗi to da muka ce akwai coci ai ba wani muke ne kun zaɓa wasu wa'azi ku ja zuwa ga addinin ku gaya musu gaskiya ai ne abin faɗa baya faɗa faɗa in faɗa ba ta kawo kawo nasi ba naushi ka dafa su da ruwan jikinsu muna karanta bibul a ƙasar muna dan alhamdulillah tun muna shiga kudu abinda nake cewa yana daga cikin manufar su shigo kasa irin wannan a fasadi da ƙaryar da tsoron cewa da bai sa dan Allah me muke ta karatu ta hanyar Muna munasaba ne in wani ya gina coci shi gina masallaci ne kai abinda da zaka iya ma? uku kiyar na hudu an zarafa ko mutum ya dasa da biyu da biyu wasu ka ce bishiya ma da za a samu inwata nau kenan karkashin hadisin au bana masjidan huna shahid ko gina masallaci gina masallaci je ka jami'a ka gina matsalabin masallaci je ka asibiti ka gina musu masallaci je ka kauye abinda ana kirista ke mana kan je kauyen kayo su ba da ruwa su gina coci sai su gaya mutane to ina musulunku da ke zanzar sun barku daga nan suke yakan makwalan mutane musamman wannan makirfin Wayan ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ƙarshen wannan hadisi ke cewa awwar rasa mushafa ko mutum ya ba da ƙur'ani a matsayin gado shi ne wararrafa ke ko kuka ce hatta da rarrabar ka ce malam da ƙur'ani na baya. wannan masallaci na mu wani ce to da Allah dama cikin kayan gado mace ce kayan gado miji akwai katin sun ƙur'ani a kai masallaci ai ta karatu duk karatu da aka karanta ana samun ladabin ubangiji ƙarshen wannan hadisi sannan kuma na gaba sai ce ne au taraka waladan yastaghfiru lahu ko mutum ya bar ɗa na kirki da ke masa addu'a abu nawa kenan abu nawa kenan wannan hadisi wato ainihin hadisin Anas dan Malik ne al-Bazzar ya fitar cikin musnad dinsa Albani ya sahha hadisin a cikin Sahihul Jami' hadisi mai lamba dubu uku ɗari shida da biyu na wasu malamai sun ce hadisi ne mun kare sun magana kai amma magana su ba ta da ƙarfi saboda hadisi ne Allah ya taƙawar su duk mai tsoro suna hadisi ne su yi duk wanda ya mutu ya yi ɗayan bakwai ɗin nan sa shi da bakin ciki da ta ciki wanda ya gina masallaci wa fi zalika na fazil nan ne gasa ya kuma ta ba gasa ake ta warwaro da kwandage da kayan kele-kele da kayan kaza-kaza ran kisa tun da ke yar adoci ba laifi ba ne awon wani da shau kanan tana aiki amma kar abinci da kayan lahira wannan shi ne hadithi na na biyu kuna jina hadithi na gaba qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama man bana masjidan lillahi ka mabhasi qita aw asghar bana Allah lahu baytan fil janna duk wanda ya gina ma Allah masallaci dan Allah ko da gwargwadon wato sheka ta tsetse wala ya fata tsetse wala ɗazuko? kwanwanta? madalla suka ce ita kwata-kwata ba ta yi sheka a kan dutse ba ta yi a kan bishiyar a ta a ƙasa take sai suka ce aka kamanta shekarta da masallaci da ake a ƙasa masallaci ko da cakurkuri ɗan fendoro ɗan fendisi ne al'ibratu bil ma'ani na ba ne? an gane wanda ya gina ma'alla ko da tafarfara ne gwargwadon sheƙa na wannan dabbar to wallahi Allah ta'ala zai masa ginin masallaci wannan hadisi sahihi ne ibn majah fitar da shi hadisi mai lamba 738 albani ya sa hashi hadisin jara zan da kai kakar waɗanda suke magana kan salala da daraja da mahimmancin irin da bai kamata a wasu to sai dai ba girin girin ba matalla da kura ta ɗauki ganga ta ce na ji kina girin girin akwai mai ciki ina nufin ba ginin ba akwai abin da ake bukata ɗazu na faɗa akwai bukatar tsaftace masallaci wallahi ina harami kusan watan da ya wuce ko ya wata ɗaya ke da cin kawai sun zuna ina kallon harami na da kyau ina sanar lokacin da shek sudai aka sake jada damar sa shugabancin ri'as al'amma na kurara kawai sai na ga wato da yake masu abin ne ina kallon department department na kula da harami akwai department na kula da carpet kawai shi kawai aikin shimfiɗa kawai gafata mala aikin da kenan kar ka shiga wancan aiki idan suka ga ƙazanta ɗaya wa da gudu za a share masu kula da ƙofofi su aikin su ƙofa da masu kula da ƙor'anai da masu kula da suƙuya zamzam ruwan zamzam ma'u zamzama lima shiri balahu da masu kula da masu wucewa almushar almamarrat da masu kula da windo da masu kula da ƙofa na faɗa ga kuma birjik kuma kowane Fatima akwai kudi tsugugu maɗuɗu ƙarƙashinsa ba da ka ake ba kawai don ka san ba a da'awa sai da dawa in ba haka ba za a shiga dawa kuma ba za a dawo ba kenan abinda nake cewa tanzir tsabtace masallaci to karkashin wannan imam bukhari da muslim sun fitar da hadisi bukhari hadisi mai lamba 458 almajirinsa muslim hadisi mai lamba 956 daga hadisin abu hurairar Allah ƙara masa yarda annam ra'atan sauda'a kana taqumul masjid wata mace bakar fata kullum ta kai shara a zamanin manzon Allah aikin ta ganin ta share masallaci fa faqada harfullah wannan manzon Allah ne bai bai ganin ta ina wance ne ban ganta ba mai sharar masallacin nan da ya tambaya sai suka ce matar ya musalla ai ta mutu faƙala sai ce afala kuntun azantun wani to ba su ku gaya min ba ya ku gaya min ba me ba ta wannan matsayin sharar masallaci wannan aikin ya sayo mata matsayi a gaban manzon Allah Ƙala, mai ruwa ta ce faka annahun sagharu amraha kamar suna ga wace ce ita wace ce a gaya ma'anin sun rena ta to amma ba su sani ba sharar masallaci ya sai mata matsayi a gaban muhammadu rasulullah wala takiran na min al-ma'ruf shay'a aikin kirki karkare da shi to fata an gane ko sai manzo sallallahu alaihi cewa dulluni ala qabriha ku kai ni kabarinta ku kai ni kabarinta ku kai ni kabarinta la ilaha illallah saboda sharar masallaci suka kai shi fasalla alaiha ya sallace ta tana cikin kabarinta sannan sai ce inna hadhihi alqubur mamlu'atun zulmatan ko zulmatan ala aliha wa inna allah azza wa jalla yunawwiruha lahum bi salati alayhi yace kun gwamna kaburin duk suna cikin duhu albarkacin sallar da na yi duk Allah ya cika su da haske a dalilin wa a dalilin wa to ya kai dan uwa masu gini sun yi kai kuma yana ka aiki baka share ba ka zo kana kawo kazanta ka ci cingom ka bari ciki ka ci gira ka bar bawo ciki ka san ka zama irin wannan matan za mu zo kan barawo barawo ka zo masallaci don ka yi sata ina amfanin ka wallahi ka kaɗe sai buzunka wallahi bayan Allah sun zo sallah ma ta kai karatu ina tsoron Allah cikin zuciya ran Allah ka kiyashe mu wannan hadisi na ga muku inda ya fito a wata ruwaya yace kanat taltaqitu al-khiraqa wal idan min al-masjid ibn majah ibn khuzaimah da wannan kari din ta kasance aikin da tana tsintsar al-khiraqa sun mokara da ciyayi gida ya kusa marar unguwa kuna iya tsara masu kuna ba ku shawara ne ku samu limon a tsara masu gaba ta wannan aikinmu ne tsarkar masallacin kun yi naku mu magata mu gudun mu amma a yi abin cikin tsari kar a yi shi har gaga-gaga ya zama to mu nafzan mambabu muhabbat mu barbaci ku yi kora time table jadawali a ne zai jim kaga wanda bai sharar masallaci ba yayi ta kasuwa ai ko dai ka bi Allah ko ka bi Allaro shi ne magana da cewa misali Ƙarƙashin muhimmancin tsabtace masallaci amma a zo masallaci a ga kurtun kaki a kadicin kaga ainihin wato wani buzu ɗin kusan na shekara ashirin ya tsofi a cewa kasan masallacin waliyan Allah ne wa ya ga maka haka waliyan suke annabin da ya fi kowa tsoron Allah mai Allah ta'ala Ta da shi wasu ya baka والرجزة ولا تمن ولربك خلاص سورك إن هو ما سؤال بركة ومن كنا أبو الجوجي وتروايا نكوى من أكل البخل والصوم والقراف فلا يقربن مسجدا دون يسن ياتي البصر ko tafarnuwa ko ɗan itin da ke kama da su wajen wari kada ya kuskura ku kalli larabcin fala ya ƙiriban na duk ɗaliban arabiya sun san fili mubara'i mu'arabi amma yakan kasance makoni in aka jogala masa nuru tauki da yadda ibn mali ya faɗa cikin وفي أي أمر ومضي بني وأعرف مبارئا إن أريا من نوم توكه مباشر ومن ظلم إنا تنكيرا فعل مبارئ مؤربين ما إذا انكسر سيئ ببني إن كان تصور الكرفة فلا يقربنا كنا ما صلاتنا الكرفة كثيرة إذا انكسر فضلنا في اليوم صلاتنا النبي يا هنا دمية ملائكوسنا سكسر باشر ري كي إن أبردك باشر أو mutane a nuna mana mai tsafta bukhari ya roƙi wannan hadisi da muslim hadisin jara daga ƙarshe sai abin da ya shafi in sha wal walbai shigiya da Allah jama'a eh, kula ta kaɓata to Allah duk wanda ya gani to a masallaci to shari'a ce magana an ƙarin sallah jama'a muna sanar da ku muna sayar da aswaki mai musulunci ya ce a cikin masallaci musulunci ya tabbata hadisi man sami a rajulan yanshiru dallatan fil masjidi falyaqul la raddaha Allahu alayh duk wanda ya ji mutum yana ciki a kace kada Allah ya maida maka a masallaci kada Allah ya maida maka wa innal masajida lam tubna li hada ka sani masallaci ba don haka aka gina su ba muslim ya ruwaito hadisi mai lamba 500 da ainihin 68 hadisin abu da rafi kenan laifi ne wani ya ci giya a masallaci ku san da wannan in kun sani ku ƙara sani ni abin da nake wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin to maganar ita ce cikin masallacin ne ko hadda rahaba ba na son ci haraba rahaba eh abin da ya haramta cikin uwar masallacin ya haramta a rahaba li'anna hukmal um yu'ta ilbint idan ka yanka tinkiya mai ciki yankan uwan yankan yan ne kusan da wannan ai fiki hudu yanzu misali idan kana da dala bar ba da misali na fi gane naira idan kana da naira misali kaddara miliyan biyu ta isa fi da zaka ko da kafa miliyan biyu a yau za ka fi da zaka sai bayan madalla shi kenan ba ana gab da shekara sai miliyan biyun nan ta janyo maka miliyan ashirin kuma saura wata biyu ka fidda zartar miliyan biyu yanzu ke kana da nawa za ka fidda miliyan biyu ne zakka bayan wata biyu na cikin miliyan biyu ko kuma miliyan ashirin da biyu na duka hatu burhanako biyu za ka fidda kai ma hatu burhanako yace domin su ne asali ba haka bane abin da faɗa shi ne daidai fukara cewa ai tun da miliyan ashirin ta taho daga miliyan biyu ne to za ka ba su hukuncin shi ne kuma da rike yi ban gane ko kun gane ba fikihun kenan ai shi kenan hatta domin miliyan ashirin ta gangaro ne daga ina daga miliyan biyu to haka shi ma masallaci so waɗanda suke yin ainihin cijiya su yi tsoron Allah sai hadisi na ƙarshe إذا رأيتم من ya أو يبتاع في المساجد فقولوا لا أربح الله تجارتك إن كنت دمت من لا ke saya da saidawa a masallaci ku ci kada Allah ya sa ka samu riba wani tun da wannan hadisi mai lamba uku da ashirin da kuma hadisi wanda ke tabbatacce yau inda za ka yi maunar tona jirgin kafin zafi kai ba ka da hikima ne ba ni da hikima sama da hikimar masu ba magana ta mani in ka so ka ɗauka mu dai aikin mu ga ya ko ko ku ɗauka ko ku yi dariya dariyar ku ta zama kuka gaba da nadamar mai kyau yan wa masu girma na ta mu da farin ciki domin da irin wannan abin alkhairi ne ake yin ba in wani ya yi murna akan ya gina gida in wani ya murna akan ya aure wani ya samu babban aiki duk babu laifi yana na Allah gida shi ya fi dacewa ainihin tun nan da suke wannan gini ai ba kayan gado wanda ne ƴaƴansu Allah su suka ginawa gidanka ku ka ne ala misali to dan Allah ya uwa mai farin ciki da murna da irin wannan ya kamata mu ƙara gode wa Allah tabaraka wa ta'ala Allah ta masallaci zama cibiyar haɗin kai daga karshe ina ba da shawara shugaban masallaci masallacin da ya tsara daga lokaci zuwa lokaci kai ziyara asibitoci a ce daga masallaci na malamin kawo masallaci na da risala na da sako gidajen marayu tambaye kuma da gidajen marayu ne wannan tambaya a niya mai oktoba da yanci faransa da kirista suna buɗe gidajen marayu a niya? saboda su faranto ɗaya ɗaya su cikin fitina a nan makila haka ne misali suna jin haushin nijir saboda zuɗin su matasa masu addini abin na fata nufi na lakta audu mummuni sai ga wani laktara malami kafiri daga senegal da kar wai na can ya za ka zo ka bar masallaci a wani muhimmi irin shi masallacin ba muhimmi a niyami cikin su ya kai ga wannan jiri to daga cikin da sabar masallaci misali a ce je a kai ziyara asibiti gidajen marayu masu taɓin hankali da watan azumin ramadan masallaci ya tura matasa su je ƙauye ku je ku yi tarawih a ƙauyukan yawanci muna barin karatu cikin gari ne ƙauyuka ana kai musu hari shi an ce ran suna sharri in ba ku sani ba saboda suna da kuɗi to mu ringa zuwa wajen karantarwa akalla dai mun riga mun ilmantar li halika man halaka an bayyana wa ya yahya man an bayyana wa inna kullu alim sannan ku salita lalle ya kamata wutar in muka dawo mu ji cewa ai tun tafiyar ku an sauke misali a rasulun salafa na taɓa malamai ko kuna yi da na ilimi an sauke kama an sauke har mu ji kun shiga al'ummar da kun yi tafsiri ko gane sannan masallaci ya zama daga cikin aikin sa wance an mutu an bata da yaya mace ce an bata da yaya ba ne taimaka mata sai Allah muna kuma ta sallah aƙalla masallaci to mun tara dala kaza a kai mata ba ma wanda ya sani wallahi ɗaliban wataran a kano suka je ziyara wani gida suka tadda mace da 'ya'ya guda uku ubansu ya mutu ta sa su ga wata ta kuka babu abinci sai ɗaliban nan suka shiga kun san me suka bata shinkafa kwana daya ta dinga kuka ta ce ashe an san da irin mu inda suke ba haya toilet su ya cika kuma irin ta ƙasa ne ba ta ruwa ba tana kuka murna shinkafa kwano ɗaya abinda kafin yamma sun ma cinye a lokacin da wani shinkafa har zuwar ma yake an ya ba ma tsoron irin wannan abu a cikin shi Allah ya hukuma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh